Sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu salamu alaikum barkamu da lokaci. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Sarfiru Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau talata talatin ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ci abin da muke tafe da shi ga Sarfilu da kanun labarai. Wani sabon rahoto za a fitar yau talata ya bayyana cikakken bayani game da asalin kwayar COVID-19. wasu 'yan bindiga da ba san ko su wane ne ba sun harbe wasu mata uku da ke aikin yaƙi da cutar shan inna a afghanistan haka kuma za a ji cewa kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai har ranar litinin a garin palma da ke arewacin mozambique wanda ya fara a makon da ya gabata kuma ya sanya dabban mutane tserewa. kanun labaran kenan bayan kashi na farko na labaran duniya za ku cewa jamhuriyar nijar rikicin sakamakon zaben 21 ga watan fabrairu na wannan shekara ya fara daga hankulan 'yan rajin kare demokradiyya in dai ba a siyasance ba ne to ba ta magana shi mai iko ji yake yana da iko yana iya karyawa inda yake shi kuma dan adawa yana tsammanin in ba shi ba a watsi to kaga wanga hanyar biya ai bisa shiri dole ne sai an zo to babu kishin kasar daga jamhuriyar Nijar kuma sai Najeriya inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yau ranar Talata ya kama hanya zuwa Ingila domin duba lafiyarsa abin da ya ci gaba da yi tun shekaru 30 da suka gabata a kowace shekara. Wannan gashi shugaban Muhammadu Buhari ai ba sabon abu ba saboda dama tun dai kafin ya shigo ofis abin nan kuma ana magana wajen a wajen shekara 30 a baya duk shekara yakan je ya sadu da likitocinsa a ingila su duba shi su da wani abu su ba shi shawara in ba wani abu su ce masa adako ba wani sabon akan kuma duk wanda yake lura da abin da yake kaiwa da komowa a ya san cewa tun da ya shiga mulki duk shekara yana zuwa za mu kuma ƙara leƙawa Najeriya inda za ku ji wata tattaunawa tare da babban attajiri Muhammad Indimi inda ya danganta taɓarɓarewar tsaro da shan kwaya kamar kowace rana talata kuma Muhammad Hafiz Babare zai shigo da shirin noma tushen arziki. Za mu kuma karanto wasu daga cikin sakonin da kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Wani sabon rahoton da za a fitar yau talata ya bayyana cikakken bayani game da asalin kwayar COVID-19 ana iya samun yaduwar cutar daga jemage zuwa mutane ta hanyar wata dabba. Daftarin rahoton da kafofin labaran Amurka suka samu ya faɗa. Fitar kwayar cutar daga ɗakin gwaje-gwaje abu ne mai matuƙar wuya a matsayin dalilin ɓarkewar cutar wanda aka fara ganowa a tsakiyar garin Wuhan na ƙasar China a shekarar 2019 rahoton ya yi imani. Darakta janar na hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus ya tabbatar a ranar litinin cewa ya karɓi rahoton a ƙarshen mako amma ya ƙi tabbatar da cikakken bayani a cikin daftarin kwafin da kafofin yaɗa labaran suka gani ciki har da kamfanin dillancin labarai na ap wanda ya fara bayar da labarin wasu 'yan bindiga ba a san ko su wane ne ba sun harbe wasu mata uku da ke aikin yaƙi da cutar shan inna afghanistan ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da a duniya tare da makwabciyar ta pakistan inda cutar ke ci gaba da gurgunta yara tashin hankalin na ranar talata ya zo ne rana ta biyu da fara aikin rigakafin cutar shan ina na kwanaki biyar na bana a karan farko a ƙasar da ke fama da rikice-rikice wanda jami'ai suka ce da nufin kaiwa ga yara miliyan ɗaya 'yan afghanistan 'yan ƙasa da shekaru biyar a cikin 32 daga cikin larduna 34 na ƙasar. jami'ai sun ce matan da aka kashe suna ba da maganin rigakafin cutar shan inna ga yara a sassan jalalabad babban birnin lardin nan nangahar da ke gabashin kasar ba wanda nan da nan ya dauki alhakin tashin hankalin afghanistan ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar shan inna 56 a shekarar 2020 kuma ta tuni jami'ai suka gano kusan mutum biyu da suka kamu da cutar a wannan shekara Ƙungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harin ranar Litinin kan garin Falma da ke arewacin Mozambique, wanda ya fara a makon da ya gabata kuma ya sa dubban mutane tserewa. Masu tayar da ƙayar bayan sun ba da wata sanarwa a ranar Litinin ta hanyar kamfanin dillancin labarai na Amak. Suna cewa yanzu haka suna da iko da Falma. A garin da ke da kimanin mutane dubu saba'in da biyar ko mutane hamsin da biyar sun mutu a faɗan. waɗannan ikirarin ba za a iya tabbatar da su ba kamfanin dillancin labarai na ap ya ce ya samu labarin ne daga mamallakin wani kamfanin soji mai zaman kansa da gwamnatin mozambique ta ɗauki haya cewa da yawa daga cikin waɗanda aka kashe a falman an fille musu kai a ranar lahadin da ta gabata jami'an mozambique sun ce suna yaƙar 'yan tawaya a wurare da dama don sake karɓe ikon garin An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Yanzu bari mu fara hotar mu daga jamhuriyar Nijar inda masu rajin kare demokradiyya suka fara jan hankulan bangaren siyasa kasar su nisanci ta da fitina bayan da dan takar 'yan adawa Mamman Usman ya bukaci magoya bayan su kaddamar da zanga-zangar lumana da yau talata talatin ga watan Maris har sai an mayar masa nasarar da ya ce ya samu a zaben shugaban kasa na ranar 21 ga watan Fabrairu duk da cewa kotun tsarin mulkin kasar ta tabbatar da bazum muhammad a matsayin wanda ya yi galaba wakilin murya amurka a yamma sulaiman barma ya aiko mana da karin bayani ko da yake babu wasu alamu da ke nunin yunkurin gudanar da zanga-zanga a yau talata talatin ga watan maris a nan birnin yamai jami'an tsaro sun waye gari cikin shirin kota kwana inda aka jibge su a wasu daga cikin mahimman wurare matakin da ake ganin ba zai rasa nasaba da kiran zanga-zangar da ɗan takarar 'yan adawa ya yi wa magoya bayansa ba a ci gaba da kalubalantar sakamakon zaɓe hangen abin da ka iya biyo bayan yanayin da ake ciki ya sa ƙungiyoyin rajin kare demokradiyya so jan hankulan 'yan hamayya da masu mulki abdu alhashi idi kusa ne a ƙungiyar fsn matsalar ta siyasa ce in dai ba a siyasance ba ne to ba ta magantu shi mai iko ji yake yana da iko yana iya karyawa inda yake shi kuma dan adawa yana tsammanin in ba shi ba a watsi to kaga wanga hanyar biyu ai basu shiri dole ne sai an zo to babu kishin ƙasar farti ne mutane gare su ba su da ƙasa inda suna da ƙasa yadda abin ya faru haka sai a nemi masalaha ne masalaha mutanen su zo su zamna kuma mutane ne ma wanda suka san juna tunda a nan ƙasar Nijar ba wanda bai goya ma ba wani baya ba wanda a wani lokaci bai zama ba tare da wani. Wannan takaddama da ke kara haddasa tayar da jijiyoyin wuya a tsakanin masu watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu da waɗanda kotun tsarin mulkin ƙasa ta ayyana ɗan takararsu a matsayin wanda ya galaba na faruwa ne a yayin da ya rage kwanaki uku a gudanar da bikin rantsar da sabon zababben shugaban ƙasar Nijar. Dalili kenan Inusa Samna na ƙungiyar CCDR ke kiran a rungumi kaddara. harakar zaɓe haraka ce ta ikon Allah an yi kamfani an yi cece kuce an je an yi zaɓen kotun kori ta bada sakamako zaɓe ta ƙare yanzu kama mu zuna za mu yi mu shiga cikin farkin na ji na mu in Allah ya kai mu ran juma'a mai zauwa za a naɗa sabon shugaban ƙasa abu ne na alfahari ko na babban tarihi da duk duniya suna yaba ma Nijar kenan mu yi hattara mu komo ga hankalin mu. Har zuwa lokacin aiko da wannan rahoto ba mu samu labarin barkewar zanga-zanga a kowace jiha ba haka kuma abin yake a nan ya mai babban birni sai dai a wata sanarwar da ya fitar a yayin wani gangamin da ya jagoranta shugaban reshen kawancen jam'iyyun adawa na CAP 21 dan majalisar dokokin kasa Sumana Sanda ya kira magoya bayansa su fito a gobe Laraba 31 ga watan Maris don jaddada goyon baya ga dan takararsu Muhammad Usman da ke ci gaba da kafewa akan bakansa na wanda ya ci zaɓe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. An jima kaɗan, Sarfilu zai shigo da ci gaba da labarin duniya kashi na biyu. Adadin ƙananan yara 'yanci ranar da ke wucewa tsakanin Colombia da Panama ya ƙara mataka in ji hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin. Rahoton na UNICEF ya ce 'yan tirani ba su kai kashi biyu cikin ɗari na waɗanda ke amfani da daji a shekarar 2017 ba. A shekarar 2020 yara sun kai kashi 25 cikin ɗari na 'yan tiranin. Darien Gap yanki ne mai nisan kilomita casa'in da bakwai na daji mara hanya wanda ke ba da hanya guda ta ƙasa arewa daga kudancin Amurka. Akwai karancin abinci ko matsugunni a tafiyar mako guda kuma 'yan fashi da dabbobin daji suna cin karansu babu babbaka. Mafi yawan bakin hauren da ke yin wannan tafiya sun fito ne daga Haiti ko Cuba, tare da wasu adadi kaɗan daga ƙasashen Afirka, kamar Kamaru da Congo da ƙasashen Asiya ta kudu, kamar India da Bangladesh da Sri Lanka. Shugaban ƙasar Brazil, Jair Bolsonaro, ya yi garan bawul daga majalisar zartar wasu a ranar litinin ɗin da ta gabata. yayin da matsin lamba da ya kori ministansa na hulɗa da ƙasashen waje wanda aikinsa ya kasance da ɗabi'ar nuna ƙiyayya ga duniya da ta sanya shi shan suka. Baya ga mai gurbin ministan harkokin waje Ernesto Arojo, shugaban ya sauya wasu ministoci uku zuwa wasu makamai, shugaban ma'aikata da ministan tsaro da kuma babban lauyan gwamnati. Sanarwarsa a shafin Twitter ya ce ya kuma naɗa sabon ministan shari'a da tsaron jama'a da sakataren gwamnati. Sanarwar bata bayar da wasu dalilai na yin canje-canjen ba. Sauye-sauyen ya jaddada damuwar da ake kwanan nan ga Bolsonaro wanda ya ga yadda amincewarsa a wannan shekarar ta yi ƙasa. Shugaban ƙasar a tsakiyar watan Maris ya maye gurbin ministan kiwon lafiya wanda wa'adinsa ya yi daidai da akasarin mutuwar mutane dubu da goma sha 314 'yan Brazil da dalilin COVID-19 kuma ya zama makami ga masu suka. A gaida Sarfilu Hashim Gumel da karantun labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu leƙa Najeriya inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yau da safe ya kama hanya zuwa Ingila domin duba lafiyarsa na shekara-shekara da yake yi sanarwar da babban jami'in sa na yada labarai Mr. Femi Adesina ya rattabawa hannu. Ta ce shugaba zai dawo a tsakiyar watan Afrilu kuma zai gana da hafsoshin tsaron ƙasar. wakilin murya amurka umar faruk musa ya tambayi malam garba shehu ko akwai hujjar barin najeriya ya je duba lafiyar shi a waje wannan ga shugaban Muhammadu Buhari ai ba sabon abu bane saboda dama tun dai kafin shigo ofis abin nan kuma ana magana wajen da wajen shekara talatin a baya duk shekara yakan je ya sadu da likitocinsa a ingila su duba shi da wani abu su bashi shawara ba wani abu su ce masa adako ba wani sabon akan kuma duk wanda yake lura da abun da yake kaiwa da komowa a ya san cewa tun da ya shiga mulki duk shekara yana zuwa bambanci a wannan karon wannan illa ta eh, annobar corona da ta zo ta hana tafiye-tafiye yanzu an shafa shekara wajen ɗaya da rabi bai tafiyan nan ba wanda ya nuna cewa ma kamar ma ma ka'ida ce tsakaninsa da likitoci an samu ya yi sabani akan ka'ida amma wannan larura ce ta dawo amma ba wani sabon abu wani wannan. to ne mataki za a ɗauka wa 'yan ƙasa a nuna musu lalle gwamnati da gaske take magana taimakawa wurin samar da kiwon lafiya mai inganci idan shugabanni ba su tsayawa duba lafiyarsu a cikin ƙasa. a ah, wannan ai a ƙasa za a gani a ƙasa ake a ah, me ake yi dangane da kyautata asibitoci a irin dimbin kuɗi da ake warewa a wajen kasafin kuɗi a kasafin kuɗi duk shekara don a bunƙasa asibitoci da kuma kiwon lafiyar jama'a har manta yanzu ko ita kanta wannan annobar corona da ta zo ashe wanda najeriya ba yabo ta samu hukumar lafiya ta majalisar ɗinkin duniya satin nan da ya wuce ministan harkokin waje na indiya yake bada cewa najeriya alasan barka akan irin matakai da kuma kula da ake wa al'umma na ƙasa akan sha'anin corona din saboda haka gwamnati tana kulawa malam garba shehu kenan kakaki a fada gwamnatin tarayyar najeriya a tattauna da ne da shi a abuja a waje ɗaya na tuntuɓi dr abu yazid wani ƙwararren likita kuma mai shari kan al'amuran kiwon lafiya domin in ji ko wannan matakin da shugaba muhammadu buhari ya ɗauka ya daidai kuwa idan aka yi la'akari da halin da kiwon lafiya yake ciki a cikin najeriya to tun da asibitocin kasan ba aiki suke sosai ba ba kayan aiki dalili kenan saboda haka nan gwamnatin bata nuna muhimmancin lafiya a Najeriya ba gwamnatin Najeriya saboda haka nan shi ta ake zuwa can idan ba haka ba ba irin likitocin da bamu da zuwa wannan kasa wanda za su yi abin da ya kamata amma babu kayan aiki saboda haka na asibitocin ga su nan dai consulting clinic kafin ma ya zama shugaban kasa a yana zuwa ana duba lafiyarsa ingila don me yanzu abun zai zama daban to ya kamata ne ai idan ana so a yi abin da ya kamata ya zama cewa an nuna wa mutane muhimmancin yadda harkar lafiya take tafiya a ƙasa saboda haka nan kowane ne wanda yake shugabanci idan da baya shugabanci ya iya zuwa shi kadai da kudin shi na jiwon shi to babu laifi amma yanzu idan kana gwamnati kamar a ce makarantu ne za ga manyan nan gabaki ɗaya sun ɗibi yayansu sun tura su waje yayan talakawa ne su suke zaune a makarantun gwamnati wanda abubuwa ba sa tafiya da ya kamata kullum ana cikin strike na asu da sauransu abin da ke faruwa kenan kurin duk matsala yanzu tun da an dauke maka nauyi na wahalar da kudinka ko ko amfani da kudinka ka je asibiti a da yanzu kuma ga kudin gwamnati nan saboda haka nan sai mutane su ci gaba da irin waɗannan abun a maimakon su nuna cewa su ma suna da kishin kasan su ma sun ce suna da kishin kasan babu kayan aiki a asibiti ai akwai matsala kwarai da gaske Umar Faruk Musa Amurka a Abuja Nigeria a gaida umar faruk musa da wannan rahoto yanzu kuma sai mu kara komawa najeriya amma jihar borno inda muka samu tattaunawa da attajirin nan na najeriya mazaunin maiduguri alhaji muhammadu indimi wanda yake shan kwaya na daga manyan dalilan taɓarɓarwar tsaro da ya haɗa da ta'addanci a zantawar ta musamman da murya amurka attajirin ya ce matukar mutane ba su farka sun shiga yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi ba allah kaɗai ya san ranar da fitina za ta kawo ƙarshe ga tattaunawar sa da wakilinmu sale shehu ashaka Alhaji Muhammadu Indimi ya ce aikin yaƙi da sha da miyagun ƙwayoyi ya wuce jami'an yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi kaɗai su magance sai duk jama'a sun sanya hannu a yaƙin don matsalar ta shiga hatta gidaje tsakanin mata. Indimi ya ce lamarin da kan sanya matasa su ɗau makamai su yi barazana ga rayukan sauran 'yan ƙasa na da nasaba da yadda suka fita daga hayyacinsu ne sakamakon shan kwaya. Wannan yaƙi ne babba aka kawo mana an ci mu da wannan yaƙi. Yau ba gidan da za ka shiga baka samu ɗan kwaya gidan ba. Amma kuma mutanenmu ba su ɗauki abin wani abu ba. Da gangan aka yi mana don a yaƙe mu kuma an ci mu da wannan yaƙin. Saboda haka sai dai mu roƙi Allah allah ya yaye mana don an daɗe ana kawowa ana saidawa akwai 'yan drug enforcement a nan garin ba tsamanin motar hawa ma suna da shi ba ba wanda yake kula da su kuma sun zo ne don su kare 'ya'yanmu da jikokinmu ina fata su shugabanninmu za su farga mu dai a iyakacin ƙoƙarinmu za mu taimaka duk abin da yake faruwa a nan in ba mutum ya fita cikin hayyacinsa ba ba zai yi wannan barnar ba wani irin kamar shawara za ka iya ba wa mahukunta wajen ganin cewa yadda za a yi kokari a kawo karshen wannan matsala ga gagarumin matsala ce musamman arewacin najeriya na magana shaye-shayen matasa din nan an kawo mutanen ndla a nan a kowane state suna nan Wa ya kawo su gwamnati ta kawo su tana kula da su tana ba su kayan aiki su suka sani mu ba mu sani ba amma yadda muke gani ba kula da su 'yan mata har matan aure kwaya suke sha da menene da menene ba zan iya sanin sunayensu ba amma abun ba kyau an cuce mu an ce faɗan da ya fi ƙarfin ka mai da shi wasa abin da kawai za mu ce allah ya isa A bangaren jami'an hukumar yaƙi da sha da miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA na cewa kullum masu fatocin kwayar kan sauya dabaru don isar da miyagun ƙwayoyin ga masu sha. Hamisu Lawan shine babban jami'in hukumar a Abuja. duk inda ka ji ana maganar ta'ammali da miyagun kwayoyi yawanci ire-iren wannan matsalolin ne sai kuma in aka samu matsalar rashin gwamnati karfa kamar irin ko da aka samu irin yan irin yan taware kamar matsalolin da aka samu a Colombia to ire-iren wannan inda ka samu irin wannan duk inda dan kwaya yake yana son a samu irin wannan raunin domin ya ci gaba da harkokinsa shi yasa kaga aka fi samun matsalar daga irin wurare irin su Colombia da kuma Afghanistan ita Afghanistan ana yawan samun heroin ne sabon shugaban hukumar NDLEA janar Buba Marwa ya lashi takobi sababbin sa kafar wando ɗaya da masu fataucin kwaya daidai lokacin da masu sha ke ƙara gano wasu sabbin dabaru. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. A gaida Sala Shehu Ashaka wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauran mu a tashar mu ta biyu Afrik akan mita 200.5. Baya ga haka a kodashi ake su za a yi zuwa shafukan mu na intanet a vhausa.com ko ko sashen hausa.com yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun fara tattaunawa kan irin kalubale da masana masu samar da iraruwa na zamani suke fuskanta a wurin manoma a Najeriya. Muna kuma tattaunawa da Farfesa Muhammad Faguji Ishaku, babban darakta na cibiyar binciken harkokin noma ta samari da ke Zaria. da kuma Dr. Sha'ibu Madugu, darakta Majalisar Binciken Harkokin Noma ta Najeriya wato ARCN da ke Abuja. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar Madina Dauda ta fara da tambayar Dr. Shu'aibu Madugu kamar haka. Dokta, ta yaya ni dinnan da ban iya kiwo ba, ta yaya zan iya gane ingantaccen iri na saniya misali da irin tamu ta gida da. Da tabbas karamin misali zan maki idan kika samu bafin latin wanda ya ajiye dabbobi shi karan kansa ko kafin ya je wurin masana a yanda suka tashi yanda suke yi ya san yau idan yana da dabbobin nan cikin dabbansa ya san wanda zai cire ya kai kasuwa ya san wanda kuma zai ajiye domin karin haihuwa saboda ya duba abubuwan da ya kamace shi idan ka duba wannan za ka gane tabbas kuma yana da kyau in mutum a ce bai san dabbobi ba kuma baya noman dabbobi amma ya to yana da ra'ayi na neman dabbobi to ya nema sani neman sani shine ka samu masana wanda suka san harka kan noman dabbobi kana iya gaya musu dabbo ina son nima in fara kiwon dabbobi makiwon kiwon dabbobin da nake son yi in na shanu ne sai ka faɗa awakai ne tumakai ne duk wanda za ka gana daya noman su ma iri iri ne yadda muke da su a nan kasan akwai wanda ake yi na kiwon dabbobi akwai wanda ake yi domin keɓe dabbobin gaba ɗaya ba a bari su fita ba su zuwa ko ina ce da su ake na inda suke na wurin kwanan su na wurin abin su akwai wanda kuma a'a ana keɓe su amma akan dan bar su su dan fita su zaga su ci daya biyu abu a waje kamin su dawo sannan akwai wanda a'a su an yi su ne sai dai a kora su in gari ya waye in yamma yi su dawo gida su zauna akwai cibiyar da tana nan ita ma a nan zaria cikin shika wanda aikin ta kenan bincike domin inganta dabbobi haka kuma muna da wurin bincike shi ma na kifi in ga da masu kiwon kifi misali yanda aka yi da na na tsoro haka yake shi ma na kifi da wani zai ajiye kifi in ya kawo su kananan nan ya zuba su a cikin inda yake kiwon su yana ba su abinci wani sai kai wata shida kana ce da su kamin ka kai kasuwa to amma yanzu da aka fara eh, samun ingantawa sai shiga a wata uku wata hudu ka kwashe kifin ka kai kasuwa kuma yanzu ma saboda tsabagi yadda kuma kuma yi bayani ne kamar shi ma karan kanshi na tsoro banda magana inganta da eh, abin nan akwai farming system kamar daki-daki na yanda ake bi na wajen noman su saboda haka kin ga wasu yanzu zaka kiwata domin a kawo katon kifi wani wasu manya-manya suke so eh. domin ana kai su irin wajajen su hotel inda ake su barbecue point and kill wa duka wannan to akwai kuma wanda za ga su a busar da kifi ake ana kawo busassun kifi to haka zalika in kika kasuwa yau za ga wanda shi busasshen kifi manya yake so wani busasshen kifi yan tsaka kai yake so wani kuma kanana yake so to haka kai ma mai kiwon kifin za a kwatanta maka yanda idan suka kai wannan karon in irin kasuwa kaza ke so to kuma a haka din yanzu mun an samu manoma da dama da sun karba noman dabbobi sosai tun ga kanana ma particularly tumakai da awakai da can sai ki shigo birni baki ga mutum ya damu da su ba amma yanzu nan hata cikin birni sai ki je ki ga mutum na da babban gida ya ke baya ta can duk tumakai ne ke wurin nan kiwon su yake yi sannan akwai wani shi kiwon shi ba wai yana kiwo don hayayyafa ba ne jira yake yi a samu yana ta. targeting locations kamar sallah kasuwa na lokacin sallah ko lokacin kirsimati to sai ki ga mutane suna targetin wannan to za ki ga wannan su aikin su kuma da abin da za su koya shine fatinin za a kwashi dabbobi za ka je kasuwan dabbobi ka kwaso yawa za ka je kasuwan dabbobi ka kwaso maybe ko dan ramamu dai masu yan dai ba dai sun gama koshi ba su abin nan ba amma suna da girman su ba wai ka kiwon suna kanana ba to wannan idan ka kawo shi ma kuma akwai abinci na musamman wanda wannan ma'aikatan ta riga ta bincike kan irin wannan abincin za ka ciyar da dabba ne wata biyu uku sai ki ga yadda zai cike fam sai ka dauka kai kasuwa sai ka ninka kuɗin karin da ka so shi idan ka tashi sayarwa lokacin wayannan sallan to haka ma lokacin kirismati duk akwai su su mutane na nan da dama wanda su yanzu ga sun samu wannan sun mai da shi sana'a shi suke yi sai ki ga mutane sun tafi kasuwa ta wajejen su da wajajen su a can katsina mai aduwa da sauransu duk an kwaso dabbobi an kawo lokacin lokacin nan na matsowa a gidan a kiwata su daidai gwargwado lokacin a sai da su a sallah. Profesa kafin mu fara wannan shiri akwai bayanin da kaman na cewa akwai akwai wasu dabbobi irin namu na da hmm. na gida saniya ko awakai da muke amfani da nonansu to su ma din ko inganta su na cewa inda madara muna samun kaman kwanan sha ɗaya ne ko biyu yanzu eh, saniya ɗaya na iya bani garre wani na nono garwa guda wato kamar lita ashirin na lita ashirin na nono a jikin saniya guda ɗaya waɗannan su ma hanyoyi ne aka bi na kimiyya da aka inganta shi yawan nono haka kuma nama akwai saniya abincinsu ne ingancin nan ko ta me masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban tattaunawar yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma wakilin ma abuja madina dauda sai jul leathers gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu. gaida Muhammad Hafiz Babal yanzu kuma sai ra'ayin da kuka aiko mana ta hanyar email. Jama'a salamu alaikum mu na farko ya fito daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rejau da Fatin Ado Salati Goma ga Annabi Rejau suka ce baki da salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suka tafiyar da shugaba Buhari zai yi zuwa birnin London don ganin likitan sa yau Talata abu ne mai matukar kyau. Domin babu abin da ya kai lafiya daɗi a rayuwar bil'adama in ba cika da imani ba. don haka muna addu'ar Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya don daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma sakon mu na gaba fito daga babandi mamman bande ya ce salam biyu hausa ya ce watsi da buƙatar masu neman ganin an kafa kasar ododuwa da shugabannin kabilar Yoruba suka yi abin ayaba musu ne muna roƙon Allah ya haɗa kan kabilun Najeriya Allah ya ba Najeriya zaman lafiya da ma duniya baki ɗaya. sai kuma sakon mu na gaba ya fito daga Sani Muhammad Cindo unguwar karafin madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya najeriya ya ce assalamu alaikum sashen hausa da murya amurka ya ce tabbas ita kasar waje don duba lafiyar shugaban muhammadu buhari a daidai lokacin da likitocin kasar ke shirin shiga yajin aiki abin takaici ne ya kamata a biya musu bukatunsu don gudun jefa talakawa cikin kunshin rayuwa tun da ba su da daman fita waje don duba lafiyarsu sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga shehu adamu da kyau ya ce assalamu alaikum sashen hausa na amurka ya ce batun gaskiya akwai siyasa sosai bisa ga ziyarar da bola tinubu ya kai kano ganin cewa an dade ana raɗaɗin cewa yana son shugabancin ƙasar tamu najeriya to amma ko dai menene lokaci zai feɗe mana biri har wutsiya sai kuma saƙonmu na ƙarshe ya fito daga alhaji aliyu muhammad dan fulani jihar zamfaran najeriya ya ce salam bai hausa ya ce hakika ziyarar da jigo a jam'iyyar apc ta ƙasa wato ahmad bola tinubu ya kai a birnin kano domin yin bikin ranar tuna haifuwarsa a gaskiya banza ba ta kai zobo kasuwa duba da cewa a shekarun baya wannan bikin a Legas ake yin sa to kuma yanzu ya dawo da shi arewa to ko ne manufarsa masu iya magana sun ce ko mini sai jifa ƙasa zai sauko madalla da wannan kuma kawo ƙarshen shirin namu na ƙarshe wato labarai amma a takaice sabon rahoton da za a fitar yau talata ya bayyana cikakken bayani game da asalin kwayar covid-19 ana iya samun yaduwar cutar daga jemage zuwa mutane ta hanyar wata dabba. Daftarin rahoton da kafofin labaran Amurka suka samu ya faɗa. Fitar kwayar cutar daga ɗakin gwaje-gwaje abu ne mai matukar wuya a matsayin dalilin barkewar cutar wanda aka fara ganowa tsakiyar garin Wuhan na ƙasar China a shekarar 2019 rahoton ya yi imani. wasu 'yan bindiga ba a san ko su wane ne ba sun harbe wasu mata uku da ke aikin yaƙi da cutar shan inna afghanistan ɗaya daga cikin ƙasashen biyu da a duniya tare da makwabciyar ta pakistan inda cutar ke ci gaba da gurgunta yara tashin hankalin na ranar talata ya zo ne rana ta biyu da fara aikin rigakafin cutar shan inna na kwanaki biyar na bana a karan farko a ƙasar da ke fama da rikice-rikice Kungiyar ISIS ta ɗauki alhakin kai harar ranar Litinin kan garin Palma da ke arewacin Mozambique, wanda ya fara a makon da ya gabata kuma ya sa dubban mutane tserewa. Masu tayar da kayar bayan sun ba da wata sanarwa a ranar Litinin ta hanyar kamfanin dillancin labarai na Amak. Suna cewa yanzu haka suna da iko da Palma. A garin da ke da kimanin mutane dubu biyar ko mutane hamsin da biyar sun mutu a faɗan. waɗannan ikirarin ba za a iya tabbatar da su ba. Adadin ƙananan yara 'yanci ranar da ke wucewa tsakanin Colombia da Panama ya ƙara mataka, in ji hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin. Rahoton na UNICEF ya ce 'yanci rani ba su kai kashi biyu cikin ɗari na waɗanda ke amfani da daji a shekarar 2017 ba. A shekarar 2020, yara sun kai kashi 25 cikin ɗari na 'yanci ranan. to masu tsaro da haka ne kuma kawo karshen shirin namu baki daya sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan allah yarda yanzu a madadin sarfilu Hashim gumel wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma julie Lena gresham da taɗa mana sauti da ma injiniyan mu na yanzu ni abdulaziz adili toro nake cewa sai mu haɗu